To jama'a barkanku da wani ku da zuwa ga shirin sashen Hausa murar Amurka a wannan laraba a kan mito goma sha shida da ashirin da ɗaya da kuma ashirin da biyar. Mutanen Nijar suna kama ma a tashar mu ta biyu Afirka da ke can birnin ya mai akan mita ɗari da biyu da wato da ɗigo biyar a zangon FM kenan ko kuma a gidajen rediyon su masu zaman kansu irin su amfani da fara'a da noma da sarauniya da dalol ko kuma niya a birnin Kwani a yanar gizo kuma a hausa.com ko sashen hausa.com. To jama'a muna fata kuna nan kalo kamar yadda muke a nan tsakiyar birnin Washington DC ne ne Aliyu Mustapha na Sokoto yau ina tare da Ibrahim Garba Almasi wanda zai taya ni gabatar da wannan shirye-shirye namu kuma zai share mana fage da kanin labarai Malam Ibrahim. To sojojin Turkiya sun faɗi yau Laraba cewa sun ruguza wasu muradun urdawan Siriya da daddare. shugaban venezuela nicolas maduro ya ce wani jirgi mai saukar ungulu ya yi barin wuta kan ginin ma'aikatar cikin gida da kuma kotun kolin kasar jiya talata sannan wani kotsen yanar intanet na kasa da kasa ya kawo tangarɗa ga harkoki a yau ɗin da laraba a tasha mafi girma ta jirgin ruwan dakon kaya a india To a gaishe ka, to bayan kun gama jin labaran baki ɗinsu muna da rahotanni da dama da za mu kawo muku wanda za su haɗa da martanin rundunar 'yan sandan Najeriya kan matansu da aka ce 'yan Boko Haram sun yi awon gaba da su. There were two overwhelming about 200 vehicles in the convoy. When they got to that part, they were ambushed by this uh, Boko Haram sannan an yi fasa wato an fasa kwakwai a taron da aka yi a fadar gwamnatin taraba a jalingo kan ko suwaye da waye suke umar haba'isin tashin hankalin kabilancin da ke addabar wannan jiha gaskiya abin da yake tafiya wani tafiyan da muke yi na kashe kashe da ƙone-ƙone mutane biyu ne to za mu ji ko suwaye sannan za mu kai ku jamhuriyar Nijar mu ji yadda dokar ta bacin da aka kafa tsakanin Nijar da Mali ta bar baya da kura. Matakan tsaron da aka ɗauka a yankunan Tawa da Tilibiri sun haddasa rufe iyakar Abala da gidajen kiwon lafiya goma sha ɗaya da kuma kasuwanni goma sha shida. ba abin da suka haddasa kaɗai kenan ba a biyu ji sauran abubuwa ko bayan wannan da yake larba ce muna da shirin himma muna kuma da ra'ayoyinku na imar amma duka sai bayan kun gama jin labaran duniya. Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Sojojin Turkiya sun faɗi yau Laraba cewa sun ruguza wasu muradun urdawan Siriya da daddare a matsayin ramuwar gayyar barin wutar atalarin da aka yi kan mayakan da ke samun goyon bayan Turkiyyar a arewacin Siriya. Wani bayanin da rundunar sojin Turkiyya ta fitar na ikirarin cewa gwabzawar ta faru ne a wajejen Afirin kungiyar mayakan Turkiyya ta ypj wata muhimmiya ce a haɗakar dakarun siriya masu ra'ayin dimokuraɗiyya waɗanda amurka ke goya ma baya musamman ma game da yakin neman fitattakar isis daga tungararsu ta raƙa to amma Turkiyya na matuƙar adawa da mayakan kurdawan waɗanda take maganin gyauran haramtacciyar ƙungiyar wato ma'aikata ta ƙurdawa pkk a takaice wadda ta shiga yakin sunkuru a kudu maso gabashin kasar tun daga shekara ta alif da tamanin cikin gudumawar da amurka ta baiwa kungiyar ypg har da wasu makamai waɗanda turkiyya ke tsoron yiwuwar su fada hannun mayakan pkk gwamnatin turkiya ta ce sakataren tsaron amurka jim mattis ya ba ta tabbacin cewa amurka za ta karɓo makaman da zarar an kwato raƙa to amma matis ya bayyana cewa goyon bayan da amurka ke bai wa kungiyar ta ypg zai dore to shugaban venezuela nicolas maduro kuma cewa yake wani jirgi mai saukar angulu mallakin rundunar 'yan sandan wannan kasar wanda aka sace ya yi barin wuta a kan ginin ma'aikatar cikin gida da kuma kotun kolin kasar a can jiya talata al'amarin da ya kira halin ta'addanci wanda masu niyan hamɓarar da shi suka kai maduro da ya sha alwashin sai ya kama wanda suka kai wani halin wanda ba a samu rahoton rauni a sanadinsa ba ministan sadarwa da yada labarai edesto villegas daga baya ya ce jirgin ya harbi har sau goma sha biyar a kan ginin ma'aikatar sa'annan ya je hukurnatoci akalla guda hudu kan ginin kotun koli velegas ya ce wani mutum mai suna oscar perez ne ya tuka jirgin wani faifan bidiyo da aka yada ta kafar sada zumunci ya nuna shi Patterson tsaye a gaban wasu mayaka dauke da bindigogi yana mai kiran da a yi tawaye ma gwamnatin ta Maduro ta abin da ya kira kama karya yana kuma mai kira ga shi kansa shugaban Maduro da cewa ya sauka daga kan ga mulki kana kuma ƙasar ta Venezuela ta gudanar da sabon zaɓe wasu masu adawa da shi shugaban Maduro dai sun yi ta zargi a kafafen sada zumunci cewa a gwamnatin tashi ce ta tsara halin na jiya talata domin ta samu hujjar fatattakar yan adawa to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc wani kutsen yanar intanet na ƙasa da ƙasa ya kawo tangarɗa ga harkoki a yau ɗinnan laraba a tasha mafi girma ta jirgin ruwan dakon kaya a indiya al'amarin da ya dada kawo damuwa ga gwamnatoci da harkokin kasuwanci da ke fuskantar barazanar abin da ake kira manhajar kutsen neman kuɗi wadda aka yi amfani da ita wajen ɓace bayanan waɗanda abin ya shafa har sai sun biya kuɗin fansa kafin a maida masu wannan matsalar ta auku ne a tashar jirgin ruwa ta jawaharar nehru da ke mumbai ta ritsa da ɓangaren babban kamfanin jirgin ruwan nan na denmark wanda ake kira ap malle musk kamfanin ya faɗi jiya laraba cewa da yake kutsen ya yadu sosai a turai da amurka to lalle wannan mummunar manhajar na nan na barna a tasoshin jirgin ruwa da dama ministan ayyukan dakile kutsen intanet na australia dan tihan ya gaya ma manema labarai yau laraba cewa har yanzu jami'ai ba su tantance ko waccan manhajar kutsen ita ce ta wato aka kai hari da ita kan wasu kamfanonin australia biyu ba to amma alamu na nuna hakan bankuna da ofisoshin gwamnati da filayen jirgin sama a ukraine na daga cikin waɗanda suka fara bayyana cewa sun fuskanci harin manhajar ta kutsen sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya gana da manyan jami'an gwamnatocin kasashen qatar da kuwait a jiya talata kokarinsa na ɗinki baraka da ta tsakanin ita kasar qatar ɗin da sauran kasashen yankin gaf makonni uku bayan da saudiya da wasu sauran kasashen laraba suka kakaba wa ita qatar ɗin takunkumin tattalin arziki da na diplomasiya tillerson ya tattauna a birnin washington dc ɗin da sheikh muhammad bin abdulrahman al ministan harkokin wajen qatar wadda kawar amurka ce ta sosai kuwa babban jami'in amurka ya yi kira da a zaman tattaunawa tsakanin kasashen yankin gaf da cewa hakan ne kawai hanya mafi dacewa ta cimma maslaha a diflomasiyance to amma saudiya da bahrain da masar da haɗaɗɗiyar daular laraba duk ba su nuna wata alamar niyyar jerin bukatunsu goma sha uku da suka gindaya wa ita katar ɗin ba ciki har da bukatar katar da takaita hudata da kasar iran ta kuma rufe gidan talabijin din nan na aljazira wanda kasar katar ce take nauyin nauyinsa daga bisani a jiya talata tilisi ya gana da ministan harkokin wajen ita kuwa din mai kula da bangaren zartaswa wanda kuma shine mukaddashin ministan yada labarai wato shak muhammad abdullah asaba inda ya jaddada goyon bayansa ga niyyar kowai ta shiga tsakani a takaddamar ta da ita katar din da sauran kasashen yankin gab bisa jagorancin saudiya fadar vatican ta ce za a nada wani bishop ɗan asalin ƙasar mali a matsayin cardinal a birnin rome a yau dinnan laraba duk wadda zargin cewa maganar wata taɓargazar cin kuɗi da ta shafe shi na nan kwance an yi raɗe-raɗin yi a mali da rome cewa papa roma francis ya yanke shawarar cewa ba zai ɗaukaka matsayin archbishop jin zerbo da ba wato ba saboda wata takaddama kan kuɗin majami'a a mali to amma jami'an fadar ta white house wato vatican sun tabbatar jiya laraba cewa zarbo zai kasance wajen bikin ƙarin girma a yau dinnan laraba da shi da wasu da za a ƙara ma girmar daga wasu ƙasashe kuma hudu rahotanni sun nuna cewa zerbo da wasu jami'an cocin a mali sun buɗe asusun ajiya na dalar amurka har miliyan sha uku a bankunan ƙasar switzerland a yayin da ba laifi ba ne a buɗe asusun banki a ƙasashen waje an kasa sanin inda suka samu wannan kuɗin. To mun cillo muku labaran duniya ne daga sashen Hausa a Amurka a birnin Washington DC. To madalla, to yanzu sai rahotanni kuma za mu sha da fage ne da rahoton Hassan mai na kaina a Abuja da ya je neman jin ta bakin rundun 'yan sandan Najeriya kan rahoton cewa 'yan Boko Haram sun kama su jami'an 'yan sandan nasu mata. Hedikwatar 'yan sandan Najeriya ta umarci kwamishinan 'yan sanda na jihar Borno, Mr. Domian Chukwu, da ya min cikakken karin bayani abin da ya faru kuma na tambaye shi da gaske ne 'yan boko haram sun sace wasu 'yan sanda mata guda goma sha ɗaya? dr dr dr claim is very false. Uh, recall that uh, on that 20. A'a, wannan maganar ƙarya ne. Zan iya tunawa a ran ashirin ga wata wata jami'ar mu mai mukamin saja ta rasu an daugawarta don kaiwa garin su don mata sutura kuma kasan tun da aka buɗe hanyar maiduguri zuwa dambowa ba iya bin wannan hanya ba tare da rikiyar sojoji ba kafin daga bisani ake hadawa da mu yan sanda akwai wani gari da ake kira lassa a karamar kumar askira uba kuma hanya mai dan sauki shine daga maiduguri zuwa dambowa daga dambowa zuwa chibok zuwa askira kafin a isa lassa kuma sau ɗaya ake bin hanyar a rana to yalla bai na fahimci wannan shimfiɗa da kamana za mu so sanin cewar washin mai me faru ne there were two over well two 200 vehicles in the convoy when they got to that point they were ambushed Akwai sama da motoci 200 a cikin wannan tawaga a wannan rana. Cikin wannan tawaga ana cikin tafiya a cikin daji kwatsam sai yan Boko Haram suka musu kwantan bauna. Direban da ke tuka motar kayakin marigayar aka harbe shi a baya ya lalaba ya fito daga cikin wannan mota ya tsere. Sajan dan sandan da shi ma ke jagorancin wannan tawaga shi ma an harbe shi ya mutu. Kuma Boko Haram sun ɗauke bindigarsa. Dan uwar marigayar da ke cikin wannan mota shi ma an harbe shi aka mai rauni. Akwai kuma wani dan sandar mu mai ɗauke da bindigar bindigar barkonon tsohuwa da shi kuma har yanzu ba mu gan shi ba to yallaɓai su boko haram sun ce sun kama 'yan sanda mata guda goma sha ɗaya a cikin wannan motar da ka ce an harbi direban ta, gaskiya ne wannan other well wishers who took advantage of uh, displaced in the lorry. These women are either, some of them are relations of, uh, took advantage of space and joined the lorry. Sauran 'yan uwa da abokan arzikinta da suka yi amfani da wannan dama suka shiga wannan motar ba ni da ta cewa a kansu don ba sa aiki a gargashi na kuma ban san yadda aka yi ma suka shiga cikin wannan mota ba don haka in ban da 'yan sandan nan biyu da na gaya maka babu dan sandan da muka rasa. Apart from these two, eh? yes. these two personnel I told you, yes. no police personnel no police personnel missing. Kalaman kwamishinan 'yan sanda na jihar Borno kenan, Mr. Domen chuku Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria. Kome ya yi taure, kome ya yi taure, wala Shekaru sun wuce kuma ga mu cikin matsala. Ashe haka ne. talaka ko kara yin washe cikin wahala. Ashe haka ne. To, a gaishe ka Hassan, yau a shirinmu na karfe ta dalibi na dare za mu buɗe layuka muka mai da muka saba a kullum mu ba ku dama ku bayyana ra'ayi yau muna son mu ji ra'ayinku ne wai kam me yasa a kwanakin nan hare-haren 'yan boko haram suke ƙara ƙaruwa ne a wurin ku menene dalilin da yake janyo wannan ne abinda muke so mu je a daga gurinku kenan a shirin mu na dare mu bude muna fata za a kira mu yanzu bari mu kai ku jihar Taraba a can arewa maso gabacin Najeriya inda wakilin mu Ibrahim Abdulaziz ya aiko mana rahoto akan taron da aka yi a fadar gwamnatin da ke can Jalingo domin a tattauna rikicin kabilancin da ke ci gaba da addabar wannan jiha. a dai wajen wannan taro da aka gudanar a gidan gwamnati da ke jalingo shugabannin kabilun yankin da ma na fulani da kuma hausawa da ma sauran masu ruwa da tsaki duk ko sun bayyana takaicinsu ne bisa asarar rayukan da aka yi inda ko suka zargi gwamnatin jihar da nuna shakulatin bangaro zargin da gwamnan ma ke musantawa namu zama da kowa lami lafiya amma waɗannan sun zo da halaye mugun halaye sun sa mutanenmu har sun Ba tare da tsoro ba, kuma a gaban gwamnan jihar da ma sauran jami'an tsaro aka fasa kwai game da rawar da wasu shugabannin siyasa suka taka a wannan rikici. A duk abin da ake yi ya kamata mu sardauna mu fito mu gaya kanmu gaskiya abin da yake tafiya. Gaskiya abin da bayan da ya kai ruwa rana da kuma musayar kalamai gwamnan jihar ya ma kafa kwamitin shiga tsakanin da kuma sasantawa to sai dai kuma kamar sauran masu jawabai kwamandan rundunar soja na 23 da ke yola da kuma kwamishinan 'yan sannan jihar da ma sauran shugabannin tsaro duk sun an karar ne da abin da sai kira nuna wariya son kai da kuma nuna bangaranci wanda suka ce muddin ana son cin nasara ga wannan aikin kwamiti to fa da sai an magance wannan matsala tukunna a gaskiya ba za a samu nasara a wannan aiki ba mudin dai ba a cire son kai ko bangaranci ko nuna kabilanci ko addini ba dole fa ku shugabanni da kuma iyaye ku tashi tsaye domin ku kubar a cewar waɗannan shugabannin tsaro yamma dai zuwa yanzu akwai fadu dubban yan gudun hira da wani rikici raba da gidaje wanda yanzu haka make cikin wani mawuyacin hali ibrahim abdulaziz sashen hausa na murar amurka daga jalingo a najeriya lallai shugaba adali mai sirrin zama To a gashe ka Ibrahim yanzu sai mu tsallaka zuwa cikin jihuriyar Nijar inda wata cibiyar Majalisar Ɗinkin Duniya da ke bada agaji ta fito da rahoton da ke nuna cewa matakan tsaron da aka ɗauka kan iyakan Nijar da Mali sun bar baya da kura ga Yusuf. a cikin wannan rahoton nata hukumar da ke kula da ayyukan agaji ta majalisar ɗinkin duniya osha ta bayyana halin da ake ciki a jihohin da aka saka wa dokar ta ɓaci waɗanda ke cikin yankunan tawa da tilibiri da ke makwabtaka da ƙasar mali da kuma ke fama da matsalar tsaro hukumar ta osha ta ce bayanan da ta tattara a waɗannan yankunan sun nuna cewa an samu kai akalla hare-hare 37 tun daga watan fabrairu na shekarar 2016 wajen ƙungiyoyin da ke ɗauke da makamai da ke fitowa daga arewacin mali sannan kuma matakan tsaron da aka ɗauka a yankunan tawa da tilibiri sun haddasa rufe iyakar abala da gidajen kiwon lafiya 11 da kuma kasuwanni 16 da kuma takaita zirga-zirgar ababen hawa da ma haramta su kamar motoci da babura a jihohi biyu na yankin tawa kamar jihar tiliya da tasara daga karfe 8 na dare zuwa karfe 6 da rabi na safe sannan kuma a ƙauyuka da dama da ke cikin jihohi shida na yankin tilberi kamar abala da ayyaru da bani bangu da bankilare da filinge da kuma walam tuni dai masu nazarin al'amuran yau da kullum a jamhuriyar ta nijar suka so yin fashin bakin wannan rahoton alhaji salisu mamba kungiyar fararen hula da ake kira su valle nijar cewa matsalar tsaro ce ta kai intaha shi ya tilasta wa gwamnatin nijar ɗaukar waɗannan matakan da kaɗan kaɗan abin ana ga kamar za a iya kawo maganin shi abin ta kai yanzu illa ma sha Allah wanda ya zamanto a yau da yanzu in kai lissahi yau abin da suka rubuta su a yau an yi wajen attack 38 a cikin wannan jihohin wanda in kai lissahi shin a wannan atakin 38 mutum nawa suka rasu in aka yi jimilla al'umma nawa suka da arzikinsu al'umma nawa suka zama wanda aka rona gidaje nawa wanda aka wanto suka suka mutane wanda suka warasa wurin mutane nawa wanda suka tashi ma daga wurin gaba suka so wani in kai lissafi sabijirku a yau ba karaman matsala ba ce ba to sai da anasa bangare lawali adamu shugaban kungiyar da ake kira map cewa kamata yi gwamnati ta kara karfafa matakan tsaro a garuruwan da al'amarin ya shafa maimakon rufe gidajen kiwon lafiya da kasuwanni su talaka bai iya gane ko don saboda tsare lahiyar shi an ka yi wannan ɗaukar matakin aka ce a rufe wannan kasuwa ko kuma a rufe wannan asibitin amma muna ganin ya kamata a ɗan samu a sassakata kaɗan inda ya kamata kamar inda za a ce tsakanin iyaka da iyaka in wuri ya nisa ana iya a ɗauki matakai a kai dakaru na tsoro wanda za su kare hakkin jama'a amma da a ce a ruhe likita gaba ɗaya kenan kaga mutum bai da jin jiki kamar a kashe wani wuri ma Allah zai kame cikawa ko da lokaci ba mata makoma a nasa bangare alkasun abdurrahman mai nazarin al'amuran da suka shafi tsaro wai yadda samun bayanai ke da mahimmanci wajen tabbatar da tsaro maimakon amfani da dokar ta ɓaci. ɗaukan mataki na ƙarfafa tsaro na ciki da na bayyane a baya ya yahi ɗaukan mataki na dokar ta abu biyu ne al'umma a tambaita haɗin ba da goyon baya ga hanyar da ya kamata ta bi goyon baya kuma ma'amalantuwa ma da al'umma wani abu ne na daban wanda duka kasashen da ka sani sun ci gaba bisa magana tsaro ko bisa magana sirri da sauransu kasashe ne wanda suna ma'amala da hara hula da al'ummomi ranar uku ga watan fabrairu na shekarar 2017 ne gwamnatin nijar ta kafa dokar ta ɓaci a jihohin da ke cikin yankunan na tawa da tilibeli da ke makwabtaka da ƙasar mali a sakamakon yawan har-haren ta'addancin da suke fama da shi kafin ta ƙara tsawaita dokar a ranar 18 ga watan yuni na wannan shekarar yusuf abdullahi muryar amurka daga nyamai jamhuriyar nijar To a gaishe ka yusu masu mu kada kumanta yau da dare zan ba ku dama ku gaya mana dalilin taɓarɓarewa harkokin tsaro da ƙarin har 'yan boko haram da ake cigaba da samu a Najeriya da wasu wurare a kwanakin nan. Yanzu karfe 11 da minti 20 na safe a nan birnin Washington DC yanzu kuma sai shirin na himma ba ta garago. Jama'a assalamu alaikum barkanmu da raka da ma sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Shirin da muke tattaunawa da bakonmu Malam Bashir Lawali dan asalin jamhuriyar Nijar ko mazauni jihar Pennsylvania wanda wannan shine shiri na karshe kuma zai fara yi muna bayani ne game da iyali. to malam bashir ko da yake ka ce shekarunka talatin da biyu ba iyali kenan balle in ce iyalinka suna nan ne koko suna gida alhamdulillah ina da iyali um, zuwa na gida na farin da na je gida na samu mata ne aure eh, ina da ɗiya guda eh, ina kuma ina kokari insha Allahu da in kawo su nan ne ga yanzu can da nake maka ina cikin yi musu gyare-gyare insha Allahu ina sa ran za su zo nan ne cikin lokaci to ubangiji allah ya tabbatar da alheri to ko akwai abin da kake son ka gaya ma wasu saurare da za su koya daga zaman ka nan wanda kila ni ban tambaye ka ba. wato eh, abin da za na ce musu dai duk inda muke sai dai musu addu'a kuwa duk inda muke Allah ubangiji ya muna sauki ga rayuwa Allah ya ba mu abin da zai sa shine kwanci hankali gare mu baki a wanda zan kuma kuma wani batu shine shin inda a ce kana gida ne ko da ka riga ka hodi ka ce in kana gida ne yadda ka ji yadda al'amuran tuki yake a gida ba za ka yi shi ba da na ce maka in a gida ne ka yi wannan sana'an tukin gaskiya akwai wahala saboda tun tun lokacin nan kamar yadda nake maka na so in yi amma tun daga wannan lokacin da yadda aka kwatanta mini wasu mutane kuma dama ba su son su koya maka tuki dama ba su in kana in kana bin bayan su sai ka jima kana tare da su ba su koya maka tuki ba saboda haka nan ne ni kuma mutum ne mai son cin gashin kanshi nan kuma ba wani kai wani yaron wani balle a ce kai tsaye ka je koya eh. na in kawo hanya kai kadai ne daga kai sai kai daga kai kashe Allah kuma nan za a ce ana son cikin awa goma za a kai ba za ka wuce awa goma nan ba kuma ba a son ka kasa sosai gaskiya ne wannan lokaci yana da yana da yana da muhimmanci nan ne dole ka bi ka'idoji da dokokin tuki kwarai ka haka yake wannan to ya ka ga bin dokokin tuki a nan a wannan kuma ai <laughs> shi wannan karshe ne wajen dokokin tuki wannan ya kama dole ba babu wani abin da za ka yi wanda wanda bai kamata ba in ma ka yi in kai ɗai ka yi biyu wannan kana da sa'a amma na uku sai an kama kuma akwai hukuncin da za a yi ma tabbas akwai hukuncin da za a maka akwai akwai hukunce hukunce da dama akwai wanda ake ce ma DUI akwai eh, akwai akwai DUI kama kama abu ne da ake sawa cikin record ɗinka eh. kamar wasu abubuwa ne da eh, cikin masu tuki ake sanya su eh. ko kuma yana iya kama wani discrimination kamar ire-iren wa'annan abubuwan ne wanda tana yiwa karshen takirar driver license ɗinka ana iya amsa shi ko kuma a yi suspend ɗin shi kamar na wata uku ko kuma eh, yawa har wani lokaci daga lokacin da kawara wannan aiki kawai yanzu ka taba fuskantar ɗaya daga cikin ire-iren wannan um, ban taba samun na taba samun matsala guda wata rana ta ta speeding wato yi gudu ka wuce ka'ida eh na yi gudu na wuce ka'ida na taba na taba samun wannan matsala aka hukunta ka kuma aka hukunta na tabbas wani irin hukunci aka yi ma um, sun yi convection ina sai da na tafi court har sau biyu sannan kuma sai da na biya fine na wajen na kashe wajen dala dala ɗari bakwai wai amma tun daga lokacin nan eh tun daga lokacin nan <laughs> tun daga lokacin da duk yayi shi an samu matsala dai ne tun da eh, speed limit ya sake ne kuma ban ga wata alama ba akwai alama amma ni ban gane ta ne ba shi kuma ashe dama lokacin nan akwai akwai abin nan police yana nan kusa gare ni yana ah. yana yana ya sanya kamera din shi daidai inda nake hitowa sai da ni kawai aka shiga dogon turanci tare ka aka shiga dogon turanci to yanzu kana nan Pennsylvania kana kana da wani kamfani kenan kamar yadda ka ce tabbas to ubangiji Allah ya tabbatar da alheri amin ya sannan kuma akwai nawa kamfani na musamman da na tsara wanda nake son yi ma kaina aiki in Allah ya ga za ka fara daukan kai ma ma'aikatan kenan da kanka insha Allah to da kyau to Allah ya tabbatar da alheri to masu aure Hausawa sun ce laifin daɗi ƙarewa yau mu kawo ƙarshen wannan shirin gaba ɗayansa sai wani sati a jimu da wani sabon bakon yanzu amadu malam bashir lawale da kuma julie gresham da ta daidaita sautin shirin ni ladan ibrahim ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah To a gaishe ka da muna ranka bashin sabon shirin Allah kan makon gobe kafin mu rufe tashar mu mu yi jaji ga mu guda uku na Nigeria da Niger kan wasu abubuwa da ka same su yanzu ga rayuwarku. saƙonmu na farko a yau ce Assalamu alaikum BOA. Ci gaba da zaman waɗanda 'yan Boko Haram suka bai wa'adi a yankin Borno da jami'an tsaro suka yi bai taso ba matuƙar gwamnati ba ta ɗauki matakin ba su kariyar da ta dace ba. saƙo daga Safiyanu Gumal zangon daura. Sai kuma sako na gaba ya ce muna kira ga jami'an tsaron mu Najeriya da su ƙara tsamke ɗamara wajen ganin sun kawar da sauran mayakan Boko Haram da suka rage domin ga alama har yanzu akwai sauran rina a kaba. Da fatan Allah ya ci gaba da baiwa jami'an tsaro galaba akan mayakan. Sako daga Mahmud Salihu ƙauren namo da zamfara. Sai kuma wannan saƙon yake cewa fatan alheri gare ku BOA Hausa game da ci gaba da rasa rayukan jama'a da ake yi a yankin Sahara na Nijar wani abin takaici ne ganin duk da irin rasa rayukan da ake yi a sanadiyar zuwa Turai bai isa darasi daga matasanmu na Afirka ba. Da fatan mahukuntan kasashenmu na Afirka za su tashi tsaye don samawa matasanmu aikin yi wanda zai sa su zauna a su na asali. saƙo daga sada Sa'idu Daura da Audu Kasko unguwar wadata tawa Nijar. Sai kuma saƙon Sani Muhammad Chindo daga unguwar karafin madaki a Bauchi tarayyar Najeriya, inda yake cewa taron masu ruwa da tsaki akan rikicin mambila da ke gudana, Allah ya sa ya kawo ƙarshen wannan rikici, don masu iya magana kan ce zaman lafiya ya fi zama ɗan sarki. Sai kuma wannan saƙon ya ce Assalamu alaikum BOA Hausa don Allah ku ba mu dama don mu taya ƙungiyar sarakunan gargajiya ta jamhuriyar Nijar murnar kyautar da Majalisar Ɗinkin Duniya ta baiwa ƙungiyar. Sakamakon rawar da sarakunan suka taka a ci gaban da ƙasar ta Nijar ta samu a fannin saka ɗiya mata a makarantun boko a shekarun baya-bayan nan. Da fatan ƙungiyar sarakunan za su jajirce wajen ci gaba da ba da gudunmawa. Sako daga Sani mai lange-lange yalwa a Yawuri da Hamza Galadima birnin Kebbi da Malam Ango malamin makaranta a Yawuri. To a gada Nazir yanzu ga Ibrahim da labarai a takaici. To sojojin Turkiyya sun faɗi yau laraba cewa sun ruguza wasu muradun kurdawan Siriya da daddare a matsayin ramuwar gayyar barin wutar atilarin da aka yi kan mayakan da ke samun goyon bayan Turkiyyar a arewacin Siriya. Shugaban Venezuela Nicolas Maduro ya ce wani jirgi mai saukar ungulu mallakin rundunar 'yan sanda. wanda aka sace ya yi barin wuta kan ginin ma'aikatar cikin gida da kuma kotun kolin kasar a jiya talata al'amarin da ya kira harin ta'addanci wanda masu niyyar hamɓarar da shi suka kai wani kutsen yanar intanet na ƙasa da ƙasa ya kawo tangarɗa ga harkoki a yau dinnan laraba a tasha mafi girma ta jirgin ruwan dakon kaya a india To a gaishe ka Ibrahim jama'a wanda ya sauka gina a yanzu sai mun da muku da karfe ta da rabi na dare in Allah da da shirye-shiryen da za mu kawo muku biyu da kuma sauraron ra'ayoyinku kan abin da yake kara sa ana samun hare-hare na Boko Haram a kwanakin nan. Kamar da ce muna so mu yi jajewa ga wakilanmu guda uku na Najeriya da Nijar ka mura daban-daban da suka shafe su. Na farko muna ta'aziyya ga wakilinmu na Kaduna Isa Lawan Ikara wanda Allah ya mahaifinsa rasuwa a yau yau dinnan Muna roƙon Allah ya ji kansa ya ramshe shi ya bada haƙuri. Sannan muna jaje ga wakilinmu mu na jamhuriyar Nijar Suleiman Muni Barma wanda ya samu hatsari da mota da kuma wakiliyar mu ta Kano Baraka Bashir wacce ita ma ta samu hatsari da mota amma Allah ya kiyaye babu jin rauni. To da haka muke bankwana da ku ga yau da gobe za su shigo a huta lafiya.